الزوجة أو الولد أو الجاه أو المنصب بل كثير من النفوس إلى المزيد مشرفة ومن العوز والفقر متخوفة فلا تشبع من مراد ولا تتفكر في معاد وهي برغائبها تهيب في كل واد ولا تقنع بقليل ولا تشبع من كثير فلا أصحاب الملايين قنعوا بملايينهم ولا الملاك وأهل العقارات والثروات اكتفوا بما عندهم بل لسان حالهم يردد دائما هل من مزيد فمتى يشبع ابن آدم بارك الله لي ولكم فيما رزقنا وقنعنا بما آتانا وأستغفر الله وأتوب إليه متابا فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا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 لقد علم كل عاقل أن الإنسان لا يشبع من الدنيا ولو حيزت له بخضافيرها حتى يموت وإنه لا يموت دون أن تتحقق أمانيه وآماله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلى التراب ويتوب الله على من تاب رواه البخاري ومسلم فمن ابتغى السلامة لنفسه والنجاة يوم القيامة فليأخذ من الدنيا ما يكفيه وليقنع بما رزقه الله تعالى مما بين يديه فإن غنى النفس هو الغنى الحقيقي وليس بما أوتي من حظوظ الدنيا ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العار ولكن الغنى غنى النفس ولينظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ليعرف نعمة الله عليه ولا يحتقرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تصدروا نعمة الله عليكم رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأما في الدين فلينافس من ينافسه فيه فإنه سباق محمود في الميدان وسير إلى الجنان ومسارعة يحبها الله ويرضاها في كل آن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولينظر العبد إلى ما عنده من نعم لا تعد ولا تحصى وليقارنها بحال كثير من خلق الله يجد فضل الله عليه كبيرا نعم من فوقه ونعم من تحته إيمان وأمان وامر في الأوطان وأموال وأولاد وآلات وأدوات وخدم وحشم ألا يدعونا ذلك للشكر والقناعة عن عبيد الله بن محسن الخفمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سره أي في نفسه أو قومه معافى في جسده عنده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي فكم منا من يعيش عيشة الملوك ويحيا حياة الأمراء وهو لا يدري قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد سأله رجل ألسنا من فقراء المهاجرين ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء قال فإن لي خادما قال فأنت من الملوك رواه مسلم إخوة الإسلام والإيمان وليعلم العبد أيضا أن الله يحاسبه على ماله من أين وإلى أين فحلاله حساب وحرامه عذاب ولكنه لا يلام على قدر الحاجة والكفاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفى رواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ومن جعل الدنيا همه أتعب نفسه وأغنى غيره وأسخط ربه ومن جعل الآخرة همه أراح نفسه وغيره وأرضى ربه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله دينه في قلبه وجمل وجمع له شملا وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له رواه الترمذي هي القناعة فالزمها تعش ملكا لو لم يكن منك إلا راحة البدن وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها من غير الله من غير القتل والكفن إني أفصل السلام إنه يكون خطبة على سلام يرسينو وكسين القناع القناع من تكلاب وسيا تبون مكونغو دو كإلك سبحانه وتعالى عن القرن ورم سابو إلك سيد وكنان النوم إن محمد إلك سبحانه وتعالى كان يرتكاب زمير ما بين بكوكا هم إلك إلك نبو ولا بطو بركان وكان إلك إلك إلك نبو وساب zam il ko a wasa koy kam bon ko tuje aga il ko subhanahu wa ta'ala ne bon kul kan hambur il koy il koy no gada ngasai fatendo ya din no il ko bora arzakan din kan bora samila il nya fosila il mabai ago banya tarai tabbatan ne il koy sera ago ciman diyan kubantara boro ciman dika il koy no bitin koyo ne mi yardan da kan il koy no gin kan di il koy no ga arzaka fay mu bone de kira gamara al silama ni mabai kan mana gomni amin nafa wal min da dorandi har min dorandi wal gomni mutoni ga wal zarifo mutoni ga akul si kal ir koy kambara ya dinno ni mabai ni mu cimandi kan ir ko subhanahu wa ta'ala barkama no borfo singa gangi barka ir koy na gangi mo borfo singa go ba mu nyabora kunno morgo ngai mano asidu ya dinno irko subhanahu wa ta'ala yingante awani yinga yango nafa do ya dinno banye asitongu won muradu kaga bakal o kayir ko subhanahu wa ta'ala ba ase wani sayir ko subhanahu wa ta'ala akoddo am dunya windo o kan ra'il go am te windino kan jarrabo windino windino kan tasu ya windino wazu ta ya windino am te windi kan windino kan bodala sabu ara ni mo kayi goydo o kan ni wogala sabu yaadino allah har windo mo irko ina te kay bana windino da tabbati ya windino irko manan dunye windote windi gero fo kan gwanda darsa mana manan dunye windote windi karaba gorgo dumi zama don da am dunyara kani fo gono no kanga tabbat kani dumanta gono no don annabiyan mai da wali su banantai dai no ga an dunyara kani ilis ko kan cindi don wani kan ga an burgir ko ga no ko ga tamu ma an dunyara kani ilis ko rakul amma irko subhanahu wa ta'ala anan dunya da windi do kan ga te fitina windi kanga te zaliwindi kanga te kodorka kan borga darunda ga koy allah har windora kanga ti faraha windi kanga ti kuruge windi zama bonkano kan bonkano hakika bonkane ngati barkan du allah hara bonkana bon futu bon futu kanti cimcin wana ngati borkan bon futu allah har windora wani sai ko subhanahu wa ta'ala gani aran mo bai adamai zai an ba funa wo mantikal tikal gine no kan fore no go ala bata mono kan fore no go ala da sakulla da talam da bol sai charga bor fo mo bor sai bore ga kin bisu bore alman bor fo mo bor sai bore ga kin bisu bore izugo go to an misalo ir ko ina im dai sanda dai bai na har kan furga ka kan da kan irga bai din dinga zai din dinga alfarai be da ni kai fandi iga maka ni gidi kan son kai an nema ka ka am ñaano ha gogo koy kay ɗiya gogo kala mu tonan kan ga zemine sintinga sey ga ko gudu bi Son kala mu tonan kan a yega ka yamu to yadin cinno am duña gonanda mana asin da tabbatiyam yamu kan bogono kan ga kamu kan ga bo fitina amma jirbi kai zano damaya halino jirbi ka? wani si allah hara ngano gimir mo ceci wani sai, ago hay kan ga caba an duña wona dokkoreya mo da ka an dunya man ta hay kul ka il ko ina dunya boy ka farese ana doga no ka farese da il ko ko to boy fasi kai kai yan sil ko gana il ko gan dunya no isi il ko go fanda i go ga makani an dunya ra ifo sai no il ko da wani te zama sai an dunya sin da darsa il ko do zama sai bore ni kai yan go ga san ko ifo ga go bon ja san no wali silmat kaka haditha il ko ya sallallahu alaihi wasallam ani don da an dunyawo darza ga ko ya sabu ilko ko da sabar kini e fata kini darza to don ilko ko ta ke farima han an dunyawo na ba hari gure e eh, mana hari goni yan fo ilko ko ta ke farima wani si an dunya matkan da kini irdi gon asin da darza ilko subhanahu wa ta'ala do ase no bora han no kulkan wa dunyara asita an dunya mo fofogai isike ci an ra tontoni ngay musambu morgu ngay musakulla ndam dunyi morgu yang bal igo wasano do waka igo subhanahu wa ta'ala dino igo ko kari ngay mudu dahe kinga iga bisanda an dunyara matkan cine irko ya sallallahu alaihi wasallam ajabaka an dunyawo wani yima ga san da dai barkan ni foyi go goy zaro ka ba to siest loko jo ka ba to alula ko wani kirkus ga tinga mu fulan zam to da yadin cinno da lokacin to ni mutuna banda yana makari bisa wani da ni ma dai no da dai mana eh bati ni gele wayna zai kan ni ga bay ni go gace ki ni go gace ki ka asino ni go gace ki ka asino to ali jin non dunya gonan da ya dinga al silama ni mono ni min won murado kule ce Allah raga matkan jin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ani han funo irko ya kani tangara fobon tangar zelo fobon kan dai tangara wani lawalo a kindi annabi ga hamu ga ngano ne annabi ainihin ya dai baba daga tefan sai ya hari nisi ni annabi don da ba ni ni no fondo no irmu dun se dariji hannayan dariji banayan kan bon ga kawo irko min wada nim kani tangar mo hala amma wani ama lawalo kaniga ngano irko yani ai mu kan mu gidi inda an dunya irgo can sino sandare barkan gidira. kan zaro kaga to a farga a zumbuturin ya fucil ga fulan zam kan a fulan zam gaban a yi mutum gidira ga wai magadira to yakin cinne wo gwan dunya ra man ci tabbati yan ko nay ka dunya wa ya ni kai ka ga bisano bar kan ka ga bisano kai ga fur karam badira ba ina dari han da sole ne sai diga dirgana ya ni kai fo sai diga lokaci sara wani sai ko ya sama salata gi kon ware nga arzaka ki ko gingo no an dunya ra nga ni gal miyaro amte ne kan ga wasa men wari wan kawai man ji wo kan ga baka la bacin di wani sai ko ya gani il ko go gin ware annabi muhammad almiyale arzaka nima da amate men wali wali man to kan imam wa kalama cindi ya dinno irko ya sallallahu alaihi wasallam ta dirse kam bon ko irko ga nanu bon wasaya aga wasan da wucin koyi da no wani bi ce baka abu kanu an dunya abu kanu allah hala batkai ma muslim na hadis fil gufran abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma ale ko yani hakika bon kante al-silama abu kanu wa kuke koyi arzakandi da bon wasaya ni mo halka so ni mo kam il ko yin wasa da wo kan ani no wo il ko yin no aga beri ni ga to woni wo babai kan ni mo kam an dunya ni mo kam allah ya din no annabi sallallahu alaihi wasallam afonda wo kan mo anin ba funa te abonno ashabai dira do kan sahabai dir ni ba funa chau irga di kan bolen no kan wasan do ka il ko sabani se bolen no kan banka di gilam gilam ka di ga chance ga an dunya misaira bal al sahaba bai da mai wani himma bai roje allah hara matakan imam al bukhari an hadis fil gafun sa'id al maqburi ga kam ya mo fil gafun abu hurayra ga abu hurayra ne no ka ga bisa annabi no ka ga bisa boryan ga sahaba ga kam iningai wani mana hinjini zafuwi ina taime shi son kai ina annabi ce ina maka an gai wa e mana ina abu hurayra ce abu hurayra ne ce ina maka an gai wa, sahaba ina kango nge meshino wa? ina sabu kange ma awon gwani musulma ani annabi sallallahu alaihi wasallam fatan dunya wara ba buru dai ma sai zade man annabi kungu annabi man diga ma son wa kada mu kungu da mutu ya ce no abu hurairah ga hadisi fildir sai ya kan irko iyati asli sallallahu alaihi wasallam irko yani heni abu hurairah tai barkan da anduye kan mate barkan dinga bunkur mate barkan dinga Ma kwagwai mate barkan dinga bunkur yaagin no mate dinnin gon korkol ndiga te bakkan gil ko gardem subora kul yaagin no mate bakkan go wasanno ka il koy min no woni no ga tani mi koy kuku da sabu bi subora kul ba an munya boy so kan ga bani bo se woni no ga tani mi te ci man ko mabore yandi ko koy bor kul kan ninda bor ka sinai ni mu dubite asilama yalin no nan di hare masu ko bandi nan daga zama hare ko bandi yawo a gabin wino yakinno sahaba ta alhaalo tida worenno kan gam ya fante worenno kan ya allah alaga igi yarnande wo kan irko zabani se iga wasan wo kan go ise min wani wani isi ko ingay bondan barkare ra isi ko ingay bondan zonkom yambo wani wonaga wani se mabai dirnir hun kun bafuna gone dedi matka alhalo nan ka an dunya to da bore hayaga bil sarkal barka irko batu gona matkan bore ko e eh, dena basu mana an dunya wose matkan de han sida di ham kan a ba aga de na basunda ya din na bore da na basunda na zo si bore ko ga zuru an kunya banda bor fo korgo ce ce mata ninga ga tayi mo banda an dunya ka ga mata kin no bore ga can kinam kinam da an dunya bone hare ga eh bore go ga ci ham bono matkin tayi ga bor sai chargada alman ay windo abor no kura bora kul windo amor da kwara ran bora kul windo ai mota a cadan da kwara ran bora kul mota wani ya ti char gilam gilamo da char kar kati butun ya wukar bora da char ba e da abun ya ba ka sinai da bangai ya bora bangai bora kul bo to wani ai kun no su bora ko kala bora ma ni bon sufa abun ya ba ka ni fo ya Allah ya raga ya wani ma faham da bu hakika ni manan dunya bai ni man faham ni man chau an dunya ga nin bay kan manti wone maga senoyir ko subhanahu wa taala nirtaka manti wone monoy ko ni gira maddayo kan do nyara gidi yo chakkat gare gare wanti wone maga manti wone litu murado woni sey ko subhanahu wa taala gidi he an dunya bore wa hambur aron koyo wa hambur zaro din kan hera asai fo na fo ko ni izo ga hay fo kul ya di no izo mo asin ga fo na finga hera se hay fo kul no fo singa na fo se il ko al kawro di chimino wa goy an dunya masaran fo fo gay wasita fofogu kwadi ta shaitan amara fofogai funu iko subhanahu wa ta'ala gane muga hala mutunan kan kuna da kaina an gidi al ummara an dunya nan ka to da borai bar kan ga wasan da kai in koina no almanu ki ko ina no dikka ga borabu ga heda asu wasasa su kungu ya no wondo ki ko ina no asu wasanda asu kungu iza ki ko ina no asu wasanda asu kungu al forma kan wa sai darza kan asigi wadi bo ngo tontoni na bo jeshi bal gorko ma yamatu kul igoci cileyno tontoni an duñami seyra bora kurgoga hamburtal kataray bora kurgo gusurtal kataray sey bora kungo murado kaga ban bos kungu buto ame bora watu kul amu musa kulla dayno an kan kalkilega amma bora mo bay ka gorgala sabu allah matano ko da buyan kanga sey matano daga ciyaga gamar ganda mu buyan wani gogin batuni sola sai mun sola sai aga kani ga no. Ni o nikkagal boni suwosandawo ke irkoyino kayna kirkoyino asbeniga isi kungu ba iɓoɓono irkoyino isi kungu miliyare no igamago bora ma si amma aman wasaman kungu bunda mantojila boray ke gonde million ŋey nge mboni kagan ima wasande million ŋey ɗi aman wasa koy mantoce come boray ke yanna windey may boray ke na arzaka beerey may iman wasandawo kango isi suman kuli go ceci tontoni igogo ceci projet tagi igogo ceci marché ya. haani mu ton ton am siida banda balli kagar boray won al halu mata kabe jabir se sande bora go ne hal mazi, yalla ton toni gon mo dai da ton tono gon kai amaka an kubai ne to adama is wati fono ni kungu wati fono ni kungu matkanci ne irko ya sallallahu alaihi wasallam adir chawani kan lakal kon kon ahim ga bai kan adama is an ya sa kungu as kungu matakai irko ya sallallahu alaihi wasallam ani ce ci ko hin ka gon kai isbai kungu an dunya bere cece ko asu kungun da ya ceciya andunin ya cece ko masu kungun da andun ya ceciya ilko ya sallallahu alaihi wasallam a ce bakan adama isa ba andun ya me da me no ilko san buga hausu a sai kan dai aga buno aman kungun da wuka ina ba bora ga bu aman tongo wana na tayangai me bora ga bu aman tongo murado me yani ga ifo sai ne gilmon taban da karsin da me kai ban matkai ko ya ne don di ne adama isa gonda goru me hinka ura wane goru hinka ura wane kalama na ta don ihin zanta maka hai kuno sa'ada mai zugunda na ni kan dai labo kan dai an kani ni fi ga dan labora ni to ni me ni joni ne? irko go tubi ta barkan tubi il ko gasi yalin gani ya ne bo kan na sai ke kinga sai abu sai barkan na sai ke kinga sai Allah ra duwa kodi sai mun ko karam nyara ni mati dai wo kan ginu wasa mo wasan da wo kai ko yin arzakan di amma bene ni ga sama adam ai zo di ko yin no wasa wasayan wani dai gitu yin ga yan wani dai gitu wasa wasayan cimcimo ngane ya amma matkul kan ce iko ne gonno an dunya haza da dai ne su gundo ke wokin no ya mono warakan ga wasan da wokin ko no abisini mata kai ko ya sallallahu alaihi wasallam ali man ti yinga ti mane haza ma babor se arza ka jine ma babor se kande cin cin yinga yo nono ga ti fundu ma yinga am kungondo ka ti ko no irra afu kul mu bune am dunya mi sayira barkan goni se banda musi go koy barkan goni se bene masi don da ir ko an nema kan ate diga matke ko ya sallallahu alaihi wasallam ni wucin ko bore kan bara se banda wusi go koy barkan bara se bene zama wani lokata ana aran si ko an nema kan hati aran ga kware da dai bor go gun banda wati kulu ne i ko shabu amma da dai jina no go gun to baka ya jin go sai ai filani an bisa ai ya ce to kalam dunya mutum ni si ko shabu koyna mo an dunya misaira masisa kullanin da bor fogo char gilam gilam ko kai aran mu char gilam gilam Allah har misaira go gi ko gana ko kenni go gi ko garde bisa go ga gina ga aksene ko kenni go ga aksene gi bisa ni chansaga gomnaido matakan sahabai na ce abubakar yadda umar yam a fo kulda annabi ni maga kisna ko adina sa fo kulga mi inda no jinga no wokin go no mo borkul man tono mu woni mo ga habu mu kulanda wani no ga habu borom dan nila sabayra wa fi so. falyatanafasul mutanafisun ya gono kai gane ne ne an nema an dunya wani yi kan go bor fo ni mo bi kan ne mo kan ni ma mo te ga no fulan kawni sifulan sam ni ko de sinti no sonkul taabo sonkul no asinti yaadi kono mot kul kan no ni go sandeyra mot kul kon noon go kankamira mot kul kan no ni go jangayra to mo koy gon bor boobo tun il koy wala taka ila ni go ijini ni kagar il koy bakcarawe ka tenegaga babu mo mo goni se benan da ganda mo goni se ni kambo wari ni kambo nan kul haray annema no amma soro bobo mo da bobo se ni sidi anango kadde da kon bosi ba ga han ba no kan e ko ni no ni ko kan ko tun ba ni ga han ba ni hay kursi ni ga problem do yo ne woni anne kusin ki ga dedan dinda amma ko se bai aga kala an ka han ni kan sai no da bai visa ga han ba no anne ba ba to no ki ko dan ni ga woni si mata kai ko ya sallallahu alaihi wasallam ni araba ko kan bi ko tun bata makara ngano ko no ga han ba ni ya ma wani ga wani fo yire no hana di hane to boro sandan dunya kunni sambo no ase to gurgidi irra gorko go goro kango go bafunai bonko ni bafunai dumo irwo go bafunai matkanci ni bonko ne go bafunai da mai spare ga sami sigi di annema go sigi beri ga matkanci ne igu fillu fun abdullah bin amr bin al-as radiyallahu ma. ngano al-qurfuna ha nani al-faga ni abdullah bin amr bin al-as yo mantingo al-fuqara ila batul muhajirin ila mana bore ke hijira go funu makka ko man ni go dalka ila wala lil fuqara al muhajirin al matni jine lil fuqara al muhajirin ni wo ira ngano ani al warasi to sonno ni gonda wonde kan diga mana silu ko ado ani na ani ni gonda kan gore kan rani go goro al warani go gonda ani ani ngani woni go yinga tera me ni go wada ta tera me gore kan ina ni ba boyse kan ani banni o gon ni no to gulge ko na da mon ni ba funa gune wa na bore kai yan il ko ni nonge mo hina ni gondi ni bo windi nyame ko na ra ni hin ka wonni hin hinzi tachi ni murado go gate ni ko mana bore mon bai kai hawai an ne mo na ni ba wani banda sawun fu ni no ni cece ko sai ni banda amma ni ni bora go be en zari ko bai da bora zalba bayan rana ko heni rana la Mura go murado sigate kwara siga kano hay kurgo gate fa ne hay kurgo gate amma sai ko sabu kan dai hene heni da mi fo sai ngo nan go kala ba muto din da manto to ni wani ga adama yi zuwa to kurmu ko kan yi ko sabu do kan ali do tin ga na ka tonton ni sai ya ji mono irin ra afu kurma bai in ko da au in ha mono ne kan go ni sai arzaka din ti go tabi abandil go ka tibu tuna amaga irgir addina furu amaga irgir butintarai furu amaga ir basinda hay kurkigi ciri gada dai dalai zo cina rama wono do problem sino diga wowno diga sanniyamono diga kaynano hay kukigi tede se dalai zo maga ani goso latte to hayo kam maga borgo ga kabi ma bai fa iga haugin halu funaga kayan do hane matkil ko jami fundi fo kulce tamono si tansidu fundan kabo kani min ha gafun hakta ciga ago ira almono manno ni duwa mantanoli teguduwa a fonoya kan yiduwa mu manolin da da halal no hisabu la sabu yin ha afu kul dala fu kul matku kan ne teguduwa kan dinniki ya no haramu mo din da haramu no gurzume no altenis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani sai ko yani heni adamai sa kokari arzakani kancin di ma nan ma danga no in ko fondara am temisul gomni wani mutin wana abu. amma din na gayi fa zare ne sai. zama wani wani no matin wono amma wo kan ni go go wasan dali ifo sin foyre aw wo kan go wagin murade te da wani ko sin foyre da ni ba zaka ce jigin murade te wani ko sin foyre da wani ze ko kan nan dunya da ni da no ta himma bero to mabai kan a ginga won ta bande an dunya na abu ko fo gangimu yaɗuno aga ne jukurandi borko kanna allah ala digitinga himma A dinga fundo a fulansam aginga tan fo fulansam aga yadonda wo kan irko ba wa taala gaba irko mo yardaga wadi simat kan irga bay e aga haguno adama isama wasanda wo kan su ba mata eh, taala ni no matkan an faga ne ma bai bon yau, ma gabo agani adama ko kukan ni bo dinga ba ma ba bon ko ni ba ne ko kai gitin barkan go wasanda da kin koyno no ba da imanin. mana na fufu kusi kaldeni gaamo kan dai ni fundo funan zam wani hinna wasa arzaka wani hinna wasa nema zambo kukan sinda mo wasa fundo mo funanzam wati kula mo ga hannaga lasram matin mu tege bisi bol filara kan wanda ya singa mu gona ku bai am dunya kai na mai ina arzaka ku ina moru hadaka ala borago go fatan dunya rai fona da arzaka din daga na bai haikunu ba mu fatan da kala zara kallai da kasanta tangara kan ambunyara magara mu bai kana da mu bonga diga ga gongon gidan ara a windo kan anin mu wi amma ga ga tabi asiri kana asiri fulan zam windo di asikani ara ana ka hana da ku da dai ni ka ga buhun kulci no ra ni windo kan ni wonno ni sikani ara ni kware more ni izai ni wanda yil ba da ni makani ara kalin ko kan morga dai to wani hinna wasa wonmo teni bon cini wonmo ko kanko goy suba si kannganoɓe cindi il ko subhanahu wa taala amirte bor kan go sam bo ko ni il ko mirte bor kan ga himmada allah harasi allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin rabbana rabbana ja'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa qad'ina min ad-dunya bil yasir wa hawwin علينا كل امر عصيب اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الموحدين والموحدات الاحياء منهم والاموات انك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 majibu wa kumu ila salatikum yarhamkumullah.